littafin ɓarauniyar amarya na ɗaya wanda sadnaf da mrs fawaz suka rubuta sai ni da zan karanta muku shi na jif ishaq sale nake cewa masu waro salamu alaikum littafin ɓarauniyar amarya na ɗaya gidan kunshi 'yan mata ne a zaune a wani katon tsakar gida sun sha kunshi hannu da ƙafa aƙalla za su yi goma sha wata tsalleliya ce a tsakiyarsu kyakkyawar gaske ko ba a faɗa ba da alama ita ce amaryar sakamakon ƙunshinta ya fita daban da sauran 'yan matan sai tsokanarta suke yi ita kuma tana ta murmushi wasu da ke zaune a can gefe da kuma su jira suke yi layi ya zo kansu suka fara gulma binta gaskiya amaryar nan kyakkyawa ce da alamu bafulatana ce cewar amina kin je ki ni kuma kallon yar shuwa arab nake mata baki ga gashinta ba ne har gadon baya ba uhm, kuma ba haka ne dama su gaye kuma fa haka ne dama su gayyace mu bikin ni ko foto na yi da ita rufa mana asiri a ina za su gayyace mu kina ganin su ma kin san hatimin nasara ya zauna sallama da suka jiyo daga bakin kofa ne ya katse musu hirar da suke suka mai da kallon su bakin kofa ciki kuwa har da amarya da ƙawayenta wasu 'yan mata biyu ne suka shigo su biyu sanye suke da wani arnan les da kudinsu zai yi dubu sittin kunnansu sanye da tafka tamkan dan kunnen gol haka ma hannunsu taku suke ɗaiɗai har suka ƙaraso wajensu tunda suka shigo amarya kausar ta sake baki tana kallonsu ba wai kyansu ne ya tafi da imaninta ba a'a ƙiyasta irin dukiyar da ke sanya a jikinsu take yi zama ɗaya daga cikinsu ta yi a kusa da ita da daddaɗan ƙamshin da ya ziyarci hancinta ne ya dawo da ita daga tunanin da ta tafi 'yan matan hannu suka mimmiƙa wa ƙawayen kausar ƙawayen kausar suka yi musabiha suka miƙa wa kausar hannu suka gaisa inda su ma suka kasa idanunsu daga kan kausar inda su ma suka kasa daga idanunsu daga kan kausar saboda ba ƙaramin kyawunta suka gani ba hannu mai kunshi kuwa cikin rawar jiki ta fara gaishe su don ta san inda suka zo ko iya hannu ta yi musu kunshi dubu ashirin suke bata da rawar murya ta ce hajiya farida da fadila gane nan zuwa bari na yi sauri na ƙarasa mata gane nan zuwa murmushi wacce ake cewa farida ta yi ta ce karki damu hanne ki gama yi musu a hannu kawai zaki mana turan ki ya daɗe bari na yi sauri na gama juyawa ta yi ta kalli amina da binta da ke zaune a gefe da suka saki baki suna kallon su ta ce musu ku yi haƙuri gobe ku dawo sai na muku don yanzu idan na gama yi wa wannan su hajiya zan yi wa kuma daga kansu na gama ta faɗi haka ne don ta san ba kuɗin kirki suke biya ba don sai ta gama musu kunshi su haɗa ta da ɗari biyar tsaki binta ta yi ta ce kya ce haka mana tun da kin gama su kuɗi sun zo amina da sauri ta tashi ta ja hannun binta suka bar wajen fadila kuwa wayarta ta ciro a jakarta kirar iphone 7 ta ringa dannawa ko ɗagowa ba ta yi ballantana ta san mai ke faruwa amarya kausar kuwa tunda suka zauna ta fara raya abubuwan ta fara raya abubuwa a ranta hankalinta bai tashi ba sai da ta ga wayar da fadila ta ciro a jakarta a ranta ta ce turka shi mutanen nan da gani ba ƙananan masu kuɗi ba ne allah ka bani sa'a ta ce tana mai kallon jakar farida da ke gefenta a ajiye maganar hannu ne ya dawo da ita daga tunanin da take hajiya ku matso na muku na gama hannu ta ce tana gyara inda za su zauna fadila ce ta fara miƙewa ta je ta zauna hane ta fara mata minti goma da fara mata ta ɗago ta kalli ƙawayen kausar ta ce dukkansu za su iya wankewa tun da ya bushe miƙewa suka fara yi ɗaya bayan ɗaya suna nufar bakin famfo da ke tsakiyar gidan suna wankewa hakan ne ya ba wa fari da dama ta matsa kusa da 'yar uwarta don ta ga ƙunshin da ake mata hakan ne hakan da kausar ta gani ne ya sa ta matsa kusa da jakar farida ta buɗe ba tare da kowa ya ganta ba ta zura hannu ta ɗauko rafar kuɗi ba ta tsaya ganin kalarsu ba ta cusa a siket ɗinta ta yi sauri ta matsa daga wajen duk abin da ta yi a idon ƙawarta aminiyarta jamila ta yi girgiza kai jamila ta yi cikin takaici tana mai kyamatar halin ƙawarta kausar kuwa miƙewa ta yi ta ce fitsari take ji ta nufi banɗakin gidan da buta a hannu tana shiga banɗakin ta yi sauri ta zaro kuɗin waro ido ta yi cikin mamaki da ta ga bandir ɗin ɗari biyar biyar ne ta ce alhamdulillah na samu kuɗin da zan rage bashi ɗaga bes ɗin jikinta ta yi ta saka kuɗin da yake bes ɗin mai roba ne tana fitowa daga banɗakin wayar farida ya fara ringin miƙewa ta yi ta ɗauko jakarta ta zura hannu don ta ɗauki waya ta ga wayan dubu hamsin ɗin da ta sa a jaka babu salati ta yi da ƙarfi hankalin kowa ya koma kanta ƙarasawa ta yi wajen fadila ta ce our money is missing waro ido farida ta yi ta ce how anan ta ce an sace mana kuɗi what fadila ta ce tana miƙewa salati hanna ta yi ta ce tabɗi jam a nan ɗin aka yi sata wallahi sai na caje kowace 'yar iska da gudu ta nufi ƙofa ta je ta sa sakata tilkash masu sauraro yanzu aka fara hankalin amarya kausar ba ƙaramin tashi ya yi ba da ta ga hanne ta cire ɗan kwalinta ta sha ɗamara ga ta gabjejiya sai zara ido take cewa take hajiya farida da fadila ku kwantar da hankalinku wallahi kudinku zai fito ba wacce ba zan caje ba in ta kama ma a cire pant in duba allah sai kowace ta cire don na san ɓarauniyar tana cikinmu don wa'yancan biyun da suka tafi yanzu ba su matso kusa da mu ba a wancan bencin suka zauna ta ce tana nuna bencin wani irin shu'umin murmushi fadila ta yi ta ce ki kwantar da hankalin ki hanne mun fi karfin dubu hamsin ko fatar jikinmu kika kalla kin san shegun sun zauna amma abin da ya bani haushi wacce ta ɗauki kuɗin nan me yasa bata tambaya a taimaka mata ba amma abin da ya bani haushi wacce ta ɗauki kuɗin nan me yasa bata ce a taimaka mata ba za ta sace mu masu bata ne kyauta ko a jikinmu don kin mu nan kuɗin da ta sace kaɗan yake mana a rana amma tun da 'yar iska ce zan yi maganinta 'yan sanda zan kira a zo a tafi da su a cimin uban barauniyar gobe idan ta ga kuɗin wani ba za ta ƙara marmarin ɗauka ba hayaniya ƙawayen kausar suka kaure da shi kowace ta ringa zazzaga kayanta suna bubbuɗe post ɗinsu suna nunawa su farida inda kausar ta jike da gumi ƙirjinta kamar ya faɗo sabida fargaba jamila aminiyarta kuma ta zuba mata ido tana kallonta cikin takaici muryar hannu ne ya dawo da su hankalinsu hajiya wallahi ba sai kin wahalar da kanki wajen kiran 'yan sanda ba wallahi da kaina zan caje su ɗaga mata hannu fadila ta yi ta ce ki kyale ni 'yan sanda zan kira ɗaukar wayarta ta yi ta fara ƙoƙarin kira farida da tunda aka fara hayaniya ta dafe kai don mace ce da ba ta son hayaniya kwace wayar ta yi daga hannun fadila ta ce you don't need do all this nawa 50 ke yake da za ki tada jijiyoyin waya zauna a ci gaba da miki ki. wanda ya ɗauka allah ya shirye shi a fusace fadila ta fuzge wayarta za ta yi magana farida ta ce ba na so na ƙara jin wani magana kuɗinki konawa cikin takaici ta koma ta zauna tana jijjiga ƙafa hanna kuma ta kasa ƙuri sai da ta yi magana yanzu hajiya kina nufin wanda ya saci dubu hamsin ɗinnan ya ci bulus kenan dubu hamsin fa murmushi farida ta yi ta ce ba komai hanne ci gaba da aikinki allah ya shiri wanda ya ɗauka bayan allah za ku iya tafiya Allah ya shiri wacce ta ɗauka farida ce farida ta ce tana kallon ƙawayen kausar da kausar da suka yi jungum-jungum suna zara ido da sauri suka fara zura takalmasu suna ficewa kausar ce a kan gaba hannu kuwa kamar ta haɗe zuciya don baƙin ciki a tsawace ta ce shigu barayi kawai suna fita waje ƙawayen kausar suka ringa mata sallama suna ce mata sai sun haɗu a kamu an jima a haka suka watse suka bar kausar da jamila sai da suka yi nisa jamila ta cakumi wayan kausar ta ce wai me sa ba kya jin kunyar yin sata ne da bikin ma ba za ki bar sata ba wannan masifar da me yayi kama sabida wannan halin beran naki aka sha korarki a makaranta yanzu da asirin ki ya tono yau ya zaki kin ga da kin bar abun faɗe don kowa da ɓarauniyar amarya zai na kiranki kin san Allah kika ƙara sata a inda kika ƙara yin sata a inda nake wajen sai na tona miki asiri wai ma tsaya mai zaki da kuɗi ne raurau kausar ta yi da idanu ta ce jamila na san bani bani da sama da ke duk da halina na sata baki taɓa kyamata ba. Jamila, kin san ni marainiya ce, kuma ba mu da hali. Mahaifiyata 'yan dabaru take yi. Sai na yi in ɗauke-ɗauke nake samun abin da nake so. Yanzu wallahi bashin da na ci zai yi dubu ɗari biyar. Bani da mai taimaka mini. Sai na yi 'yan ɗauke-ɗauke. Ai kuwa wannan ba ɗabi'ar arziki ba ce, don baki ɗauko hanya mai ɓillewa ba. ki daina ɗora wa kanki wahala ki ajiye kanki a inda Allah ya ajiye ki wallahi wata rana asirinki zai tonu ya Khalid zai ji in ya samu labarin kina sata insha Allah ma ba zai taɓa sani ba mm. Jamila ta ce Allah ya shirya ni kin ga tafiyata zan je wajen mai ɗinki au ba za ki raka ni salu ɗin ba ba zan raka ki ba haka kawai ki je ki janyo min abun kunya Gaba ta yi ta bar Kausar a tsaye. Kausar zaro kuɗin ta yi daga bes dinta ta yi musu kiss direct. Direct gidan wata mai siyar da zannuwan gado ta je ta ba ta kuɗin ta yi mata alkawarin za ta ciko mata sauran dubu talatin ɗin. Tana barin gidan wani katafaren salon ta nufa da ke tarauni. OK Beauty Salon. Salon ne katon gaske, babu nau'in man da babu na gyaran gashi. don har da kayan siyarwa akwai. Salon ɗin Antu Oke kenan, wata inyamura mai son kuɗin gaske. Tofa masu sauraro, ko dai kausar ma a nan za ta ƙara gwada halin nata ne, mu je zuwa wasa farin girki.